This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim yau ne tare da usman ahmed kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji 'yan siyasa a jamhuriyar niger sun dukufa wajen zawarcin masu jefa kuri'a sai dai kuma suna jan kunnen su suna cewa banda ta da rigima kana za mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya sai kuma batutuwan da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin najeriya kana akwai ra'ayi daga bakin ku masu sauraro amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran yunkurin zaman sulhuntawar da ake riritawa a fakaice don kawo ƙarshen yakin siriya da ake fama da shi kusan shekaru biyar ya sake sulubewa bisa rashin samun daidaito a kwanaki biyu kacal da fara tattaunawar wanda kuma rikicin ya faru ne sakamakon bangaren da suke neman wanne ne zai fara zama a hukumance da jakadun majalisar ɗinkin duniya a geneva wanda a cikin haka ne kuma gwamnatin siriya a jiya talata ta bar wata gwangwaro katuwa ta daukar kaya mota cike ta shiga ta ratsa ta bangaren da 'yan tawaye ke rike da shi a siriya kusa da damascus domin kai tallafi duk a su na nuna halin dattaku to amma 'yan tawayen sun kira wannan abu da aka yi ko a jikinsu matukar dai dakarun gwamnatin siriya na ci gaba da kai musu farmaki wakilan gwamnati a syria da ita kanta gwamnatin sun ce wannan shiri na zaman tattaunawa ba a buɗe shi da su a hukumance ba hasali ma dai suna ganin ba abin da aka gina bane bisa kwararen hujjojin da ya kamata a yi zaman tattaunawar a ƙarƙashin jagorancin stephen de mistura na majalisar ɗinkin duniya amma dai syria ta ce suna nan suna jiran jin ko yaya abin zai kasance sannan a shirye suke in aka kafa kwararen tubalan tattaunawar domin zama a teburin na sulhu a jiya talata wata karamar hukumar a jihar texas da ke kudu maso yammacin afirka ta bayyana abin da ke nunawa a karan farko cewa an gano ana iya ɗaukar cutar nan mai hatsari ta zika ta hanyar jima'i jami'an karamar hukumar ta dallas sun ce an sami mara lafiya da ciwon ya kama ya kamu da ita bayan saduwa da wanda ya dawo daga kasar da wannan cutar take tunde kungiyar agaji ta red cross da kokon barata na taimakon gaggawa inda wannan cutar ta barke wanda ake wanda aka kintance ciwon na iya kama mutane kamar miliyan hudu a nan amurka a shekarar nan kungiyar ta sa gidauniyar na neman taimakon dala miliyan biyu miliyan da dubu dari uku don fuskantar matakan daƙile yaduwar wannan cutar an dai danganta wannan cutar ce da wata abu da ke shiga kwayoyin halittar bil'adama ta kuma haifar da haihuwan jarirai da wasu irin kananan kawuna da ba a saba ganin irinsu ba hukumar lafiya ta duniya ta majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin ta jefa cuta a rukunin munanan cututtukan duniya labaran na zuwa muku ne fa daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Tun daga watan Mayu zuwa yanzu an cafke akalla masu da'awar jihadi kamar guda 49 da suke kokarin shiga Turai a matsayin 'yan gudun hijira a fake domin a fake da guzuma a harbukar sana. kamar yadda wasu ƙwararrun tantance harkoki na ta'addanci a duniya suka fallasa masu lura da al'amuran suna nuna damuwa game da tsammanin yiwuwar samun irin waɗannan masu shigar bultun musamman ma idan lokacin zafi ya zo domin a lokacin zafi ne aka fi samun kwararar bakin hauri zuwa kasashen turai kwanan nan wata cibiyar binciken ayyukan ta'addanci mai zaman kanta a amurka ta rawaito cewa wasu mutane 41 da aka damƙe masu alaka da 'yan kungiyar isis da kuma wasu mutane guda biyu masu alaka da ƙungiyar jabat al-nusra masu alaƙa da isis din sun cafku a hannu guda 43 daga cikin waɗanda aka kama din an damƙe su ne a ƙasar turkiya sai dai wasunsu suna a samun shigewa ko kuma sun ma samu shigewa cikin kasashen na turai kafin a kai ga gane su turai dai na fama da kwararar bakin haure a kullum sai da tuɗaɗowa suke yi daga sassa daban-daban da ake fama da yaƙe-yaƙen tashin hankali a cikin shekaru bakwai na shugaban amurka wannan ne karan farko da shugaba barack obama zai ziyarci wani masallaci a nan amurka obama zai kai ziyarar ne a yau laraba zuwa wata babban cibiyar musulmi da ake kira cibiyar al'ummar musulmi ta baltimore a jihar maryland wato islamic society for baltimore a turance kakakin fadar white house george ennis ya sanar da jawabin obama a jiya talata yana mai cewa wannan ita ce babban alamar da zamu nuna wa musulmai a amurka ta tsayuwar mu wajen ganin an kare 'yancin musulman amurka don ba su damar yin addininsu ba tare da tsankuma ba kakakin ya ce obama zai halarci zaman tattaunawan garin da garin tare da shugabannin musulman amurkawa don jan halin da suke ciki daga baya kuma zai yi magana da daukacin al'ummar musulmai da za su taru a wajen don tabbatar musu da 'yancin suna daman su addinin su kamar yadda aka san amurka da shi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu haka dai an fara yakin neman zaɓe a jamhuriyar Nijar kuma 'yan siyasa na jan kunnen magoya bayan su da kar su yi wani abu da zai tada hankalin jama'a ga tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. yanzu haka dai garin da magaran ya ɗauki harama tun da aka ƙaddamar da yakin neman zaɓe a hukunce komi ya kankama daga fastoci kyallaye da jam'iyyu suka buga a tituna da jikin motocinsu 'yan siyasa na ta ganawa da magoya bayan su birni da karkara don kauce ma duk wani tashin hankali ko rigingimu 'yan siyasar sun kira magoya bayansu da su guje ma haddasa fitina ko tsokana kamar yadda bazum muhammed na jam'iyyar pnds tarayya ya yi kira ga magoya bayan kiran da za muku shine wannan zaɓe mu yi shi cikin tsanaki mu yi shi cikin natsuwa mu yi shi cikin hankali cikin sanin abin da muke yi domin mu ne muke da nauyi mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa mu tabbatar da kwanciyar hankali da zama lahiya cikin ƙasa kenan wani da yake so ya yi fitina ina kiran gare ku kar ku bi shi duk mai ta da ƙaya baya ku mishi kallon da ya kamace shi kallon reni da tausayi kar ku yi tsammanin ko zai isa ya tada muku hankali. Shi ma Abdulmajid na jam'iyyar haƙuri cewa ya yi magoya bayan su su bi doka. Tunda muka fito daga mashara'anta an kullura mun yi hali na juriya da da'a da biyayya ga duk a tsawon hawa da saukar da aka yi ta yi zuwa kotu yanzu da ikon Allah cikin hikima gashi kuma mun tankari mazaɓa. kenan wannan juriyar da hali da da'a da mutanenmu ya kai suka nuna ya kamata ta zarce har zuwa kaye saboda mu muna so mu yi kaye ba garrama kuma cikin nutsuwa da bin doka eh, abin da muke so mu gaya ma magoya bayan mu duk duk wani tsokana da ake musu su jure saboda mu ba wannan bane a gaban mu babban rigimar mu tana cikin akwatin zaɓe an an buɗe a ga doki da hankuri cikin akwati kuma sau na uku alhaji muhammad usman ka dangwala mushi shine babban yakin mu mu yanzu bin mu da lokacin tace na ci kawai lokacin mu a yi shiri a je a nemi katotun zaɓe. shu'aibu musa shine babban mai shari'a a babbar kotu ta nan da magaran ya ja hankalin 'yan siyasa da magoya bayan su da su kiyaye doka da oda ya kamata kowa ya hattara duk abin da za a yi a yi shi bisa kan doka wanda ya bi hanya wadda ba ta doka ba kaga zai ja kan shi abin tsala wadda shi ya jawo ta abin da muke fata ka a yi zage-zage ka a yi bige-bige ka a hito waje ana taro na banza da idan a da hankali ko kuma ana kona fine bisa hanya a kiyaye da bige-bige a kiyaye da zage-zage ko da kirari na kabilanci ko na addini wannan bai da kyau kuma doka ta hana shi wannan duka wanda ya yi su ya san ya taka doka kuma wanda ya taka doka sai a tura ke gaban kotu a mai hukunci abin da muke fata kowa ya yi ta bisa kan lahiya bisa kan gane ma juna bisa kan ladabi bisa kan biyar doka a kiyaye da doka duk inda ba a kiyaye da doka ba akwai hadari kuma wanda yake zaton kawa an takura mashi an tuzarta mashi bisa kan harka wannan zabe kai ya ce zai rama ya ce ya sa kara ko komisariya ko wajen Jandarmeri ko nan biro din prokira ko ina yake so ko gida yake so ya tarra mu ko ba aiki za mu karbi karan shi kuma za mu mashi sakamako yadda doka ta ce. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Manyan siyasa To madalla kafin mu ci gaba a girgije da wannan. To madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe biyu da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Akwai sarrafin na rediyo. a wajen da ya cire duk ɗan ɗan gaba sai ya samu tare shi. Muna da 'yan sanda ne a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati an ana maganan fifita mutanen yankunansa duk wanda zai zargin shi inspector general 'yan sanda kan wannan ba gaskiya cikin maganan muna da kuma masu blue beret that is a eh, spu special protection unit eh, masu kare manyan mutane to sun sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara ba Driver ne shi inspector na, na, na, na police na 'yan sanda dan Gombe ne. Oddly na shi dan Kaduna ne. In kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda 'yan wasu wurare daban to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana. Assalamu alaikum. Wani kwamitin Majalisar Dattijan Najeriya ya kaddamar da binciken naɗe-naɗe da kuma ƙarin girman da aka yi ma 'yan sanda a Najeriya bayan da aka yi ta bayyana koke-koke kan salon naɗe-naɗe da Speto Janar Solomon Arase da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Speto Janar Mike Okiro suke yi. Shugaban kwamitin Sanata Abu Ibrahim ya ce sun karɓi jerin sunayen waɗanda aka yi ma ƙarin girma. da kuma na daɗen da aka yi fadar shugaban najeriya kuwa ta ce ba za ta yi magana kan batun a yanzu ba sai bayan 'yan majalisar dokokin sun gama bincikensu ta ga sakamakonsa sannan za ta ce wani abu shirye shugaban kwamitin binciken na majalisar dattijai sanata abu ibrahim bai bayyana jerin sunayen da speto janar na 'yan sanda a rashe miƙa masa na waɗanda aka yi makarin girma ko aka naɗa kan wasu makamai ba. To amma mu dai zamu mu ci gaba da bayani bisa takardun naɗe-naɗen da muka gane wa idanunmu waɗanda suka fito daga ofishin shi Speto Janar ɗin na 'yan sanda. Wani batun da ake zargin Speto Janar Solomon Arashe da aikatawa game da nuna son kai da fifiko a bayyane ga mutanen da suka fito daga yankinsa shine wajen naɗa jami'ai a kan mukamai. Akwai illar sarrafin nan redenu a wajen ne ya cire duk 'yan arewa gaba ya samu tare shi. Akwai wani wanda ya cire shi daga komanda ne na Federal Protection Unit wanda aka yi dissolving nasu wanda shi ya dissolving nasu based on wasu shi kawo uku a kan a kan position nasu to yanzu nake ma magana wannan din an su ne sai sake ɗaukar shi ya sa shi mataimakin shugaba na federal inland revenue shi ne mai lura da wajen Muna da ‘yan sanda ne a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati. Ah. Eh, federal inland revenue irin haraji haraji da wasu abubuwa wanda ya kamata na gwamnati wanda gwamnati take lura da shi to akwai 'yan sanda a wajen wanda suke taimaka wajen ayyuka din. Hmm. To shi ne sai ya cire 'yan arewan da suke wajen ya sa mutane shi. A ranar goma sha tara ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da goma sha biyar, Speto Janar salmo Arashe ya amince da tura wasu jami'an 'yan sanda su 37 masu mukamin speto da saje da kuma kofur zuwa hukumar tattara kudaden shiga ta tarayya firs jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewa akalla guda 23 daga cikinsu 'yan yankin kudancin najeriya ne daga cikin waɗannan jami'ai guda 37 akwai musulmi su akalla guda shida. A wata takardar da ya aike wa da mukaddashin Speto janar na 'yan sanda mai kula da sashen kuɗi da mulki da kuma sakataren rundunar 'yan sandan mai ɗauke da kwanan wata tara ga watan Disamba na shekarar 2015. Babban jami'in kula da ma'aikata na ofishin Speto janar ɗin ACP Idowu Owohunwa ya rubuta cewar speto janar solomon arashe ya amince da tura ƙarin manya da ƙananan jami'an 'yan sanda su 21 zuwa hukumar ta tattara kudaden shiga daga cikin waɗannan jami'an akwai 'yan arewa su uku wing speta rebecca ishaku speto nanso Zauri; da kuma speto buba baba sauran guda goma sha takwas ɗin dukkan su sun fito ne daga yankin kudancin najeriya that eh, SPU Special Protection Unit eh, masu kare manyan mutane to su sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara duka ɗaya kudu ne mataimakan su ba magana duka mutane shi ne shi ya sa su. game da batun kwamandojin da aka nada na rundunoni masu kare manyan mutane kuma speto general solomon arashi ya amince da nada jami'ai guda goma sha biyu a ran bakwai ga watan yuli na shekarar 2015 a cikin wata takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na wancan lokaci wato aig sulamanman ya sanya ma hannu jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewar kusan dukkansu 'yan yankin kudancin najeriya ne kimanin rabin kwamandojin da aka cire aka naɗa waɗannan kuwa 'yan arewacin najeriya ne a cikin takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na yanzu kuma wato aig patrick dukumo ya sanya ma hannu a ranar 22 ga watan Disamba. Speto General Solomon Arashi ya kuma yi wasu naɗe-naɗe a ɓangaren shari'a a ofisoshin rundunar na jihohi. Daga cikin waɗannan jami'ai guda 25 waɗanda suke da mukaman ASP da DSP da SP da kuma CSP guda hudu ne kawai 'yan yankin Arewa. ASP Ibrahim Suleiman, ASP Bala Yunusa, ASP Ahmed Umar da kuma asp emmanuel maiwa dukansu kuma an tura su ne zuwa jihar yobe a yankin arewa maso gabashin najeriya dsp tunja mazam ibrahim ya kare speto janar din na 'yan sanda an ana maganan fifita mutanen yankunansa ba abin da dai za a iya cewa sai dai mu ce akwai wani magana da ake cewa your conscience should be your judge wadda ya wannan duk wadda zai zargin shi inspector general 'yan sanda akan wannan ba gaskiya cikin magana da ni da nake magana da kai ni dan yobe ne ni dan fika ne a yoben shi inspector na 'yan sanda bai taba sani na ba in za ka yi tambaya ka tambayi kowane dan sanda ko na taba aiki da shi ko wani abu ya taba haɗa ni da shi bai taba sani na ba driver na shi inspector general na, na, na, police na 'yan sanda dan gombe ne kuma ya yi aiki da shi ya fi shekara 20 oddly na shi dan kaduna ne in kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda yan wasu wurare daban to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana da mu gaba in ana maganan kitchen staff nashi personal staff nashi mutum ukun nan uh, people that mutane ne wadda suke rike da mukami wadda yake da karfi cikin aikin wadda duk wani mutum in ka tambaye shi zai faɗa maka in kuma za mu ce za mu kokarin mu lalata shi kuma kaga ba mu kyauta ba so ban gane ta ina ne wa'annan tambayoyin da kuma wa'annan bayanai da wasu suka ɗebo daga wani wuri ba sai dai Allah dai ya taimaka. Wato dai abin da shi jami'in yake faɗa shi ne cewar kasancewar shi a matsayin protocol officer ko jami'in kula da baƙi na ofishin speto janar na 'yan sanda ɗin da kasancewar direban da ke tuka speto janar ɗan arewa ne kuma da kasancewar odali ɗinsa ma ɗan arewa ne duk sun taru sun nuna cewar baya nuna bambanci ma yankin arewa in ji dsp tunja mazam ibrahim a cikin staffs na cikin ig secretariat a cikin mutum goma mutum takwas 'yan arewa ne a cikin staff officers namu a cikin igp secretariat mutum takwas 'yan arewa ne to sai dai kuma kamar da muka faɗi a shirinmu na farko kan wannan batu na 'yan sanda binciken da muka gudanar ya nuna cewar wannan batu ba haka yake ba daga cikin manyan jami'an da suke ofishin speto janar na 'yan sanda din. kwaya biyu ne 'yan arewa da shi dsp tinja mazan mai magana daga jihar yobe sai dsp bulus rimam daga jihar taraba sauran manyan duk sun fito ne daga yankin kudancin najeriya kamar su acp idowu ohunwa daga jihar edo da CSP Bulu Etete daga jihar Bayelsa, sai SP Francis Anibi daga jihar Ikwa Ibom, da CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers, sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo, da DSP Eneze Makonji daga jihar Edo, da DSP Anti Godstime daga jihar Akwa Ibom, sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun, sai kuma ASP Chinedu Mba daga jihar Abia. masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan 'yan sanda za ta ɗau alhakin waɗannan naɗe-naɗe ne da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai za mu kuma yi ƙoƙarin jin irin halin da ake ciki game da binciken da majalisar dattijan najeriya ta ƙaddamar a kan wannan batu haka kuma muna bin sawun wata almundahanar da aka bankado ake kuma bincikenta yanzu haka a Majalisar Wakilan Najeriya wato batun tsabar kuɗi har dala miliyan 470 da aka ce an kashe wajen sanya na'urorin kyamara na ɗaukan hoto na tsaro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A kasance tare da mu. To madalla yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin Najeriya. Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya ambatu babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Salamun Arase yana bayyana cewa jama'a su daina biyan kuɗin fansa ga masu sace jama'a suna yin garkuwa da su domin neman a basu kuɗin fansar. A gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani rahoton da ke nuna cewa mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya dakatar da hakimin ganduje alhaji sani ganduje wanda ɗan uwa ne ga gwamnan jihar kano alhaji abdullahi ganduje jaridar ta ce ana zargin hakimin ne da handa mai kudaden wasu maniyata aikin hajji Jaridar Daily Trust ta yi babban labarin ta ne da wani rahoton da ke nuna yadda jami'an hukumar EFCC a Najeriya suka yi daren mikiya a ofishin tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji na Madisambo a ci gaba da binciken badakalar kudaden sayan makamai. A can bangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun ƙaddamar da neman tsohon shugaban hukumar kula da kudaden fansho na Najeriya Abdulrashid Maina. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta bugo labarin da ke nuna cewa Amirul Hajji na jihar Kaduna a aikin hajjin da ya gabata mai martaba sarkin birnin Gwari Zubairu Jibril Mai Gwari. Ya mayar wa gwamnatin jihar Kaduna dala Amurka dubu hamsin da suka rage a lokacin aikin hajjin bara. A ɗaya gefen kuma jaridar ta People's Daily ta ba da labarin yadda wata gobara ta kashe wata uwa tare da 'ya'yanta bakwai a wani ƙauye mai suna Ohufu da ke can cikin jihar Ibonyi. A nata ɓangaren jaridar Blueprint ta yi wani labari ne da ya shafe ta. Jaridar ta ce hukumar gudanarwa na kamfanin jaridar ta Blueprint ya mayar da tsabar kuɗi har naira miliyan tara da aka baiwa kamfanin jaridar ta Blueprint a matsayin kuɗin diya na jaridar da jami'an tsaro suka kwace a lokacin tsohuwar gwamnatin Dr. Goodluck Jonathan da ta gabata. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da labarin ta da ke nuna cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema ta tabbatar da cewa mutane 65 ne suka mutu sannan 136 suka jikkata. a harin ta'addancin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Dalori da ke cikin jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. Toma Adalla, mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sunana Bashar Muhammad Yarima Asuba ta gari. ina kira ne daga nan a asuba ta gari an samu labari akwai wasu miyagun malamai wanda aka tura saudiya don su roƙo allah buhari ya samu na kaso a mulkin ƙasar nan ya kamata ku gane ko malamai ne na addinai ba malamai ba ne na fajirai fasikai waɗanda za su tura ku ku roƙo gaibu wanda za a fata ma wani mulkin ya dace a ce ta taya shi Allah domin a nan ta samu kwanciyar hankali. Salamu alaikum. Suna Muhammad Zalanga, makwalla ɗaya Jigawa, Najeriya. A mu talakawan ƙasar nan muna goyon bayan bin ƙoƙarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake yi na yakar cin hanci da rashawa. Kuma mun san wannan abu da yake ba wai don kansa yake yi ba don wai ya samu wani abin duniya yake yi ba. to muna goyon bayansa ko muna kira ga manyan alƙalan ƙasar nan da kuma lauyoyi na ƙasar nan don allah taimaka sa hannu su taimaka masa akan wannan yaƙi da yake yi assalamu alaikum sashen hausa rediyon america yusuf baban gaja mai da ringin daga jihar jigawan najeriya to yau zan bayyana ra'ayina game da wani halin haula'i da muka shiga a nan jihar jigawa ne halin lahi tun da gwamnatin badar abubakar ta baba mai awaki ta hau kan mulki a jihar jigawa yau kimanin wata takwas kenan muna fama da matsalar ruwan sha matsalar rashin magunguna a asibiti matsalar ainihin biyan albashi akan lokaci domin yanzu ne tun da gwamnatin badar abubakar ta hau mulki a nan unguwata ta nasarawa ba na samun ruwan famfo ina sha sai dai na tuka-tuka wadda a gwamnatin baya ta pdp duk lokacin da ainihin aka ce babu ruwan famfo to za ka ga mai gwiwa ma gwamna ya umarci lallai lallai a yi a gyara wannan al'amari amma ga mu yanzu a unguwar nasara in ban da ruwan tuka-tuka ba abin da muke sha wadda a bari mu saba shansa ba magunguna babu a asibiti in kaje wadda a gwamnatin baya in kaje asibiti asibitoci za ka samu magani ba tare da ka sha wahala ba amma tun da gwamnatin badar abubakar ta hau muke fama da matsalar rashin ruwa rashin ainihin biyan albashi a kan lokaci rashin magunguna a asibiti don haka nake kira ga mai girma gwamnan jihar jigawa fi sabilillahi wannan salon niki yana da kyau canja shi. to ma adalla da wannan muka zo karshen shirin mu gaba ɗaya amma ga usman ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. To barka da aiki Malam yunƙurin Yunkurin zaman sulhuntawar da ake ta riritawa a kaikaice don kawo ƙarshen yakin Siriya da aka kusa shekaru biyar ana ta faman tafka ya sake sullubewa bisa rashin daidaito kwana biyu rak da fara wannan taro na tattaunawa bisa neman wani bangare ne zai zauna a hukumance da jaka da majalisar ɗinkin duniya a Geneva. a jiya talata wata karamar hukuma a jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka ta bayyana cewa wannan cutar ta zika ana iya samunta ta hanyar jima'i To madalla yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin himma ba ta garago wanda ni zan sake dawowa na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Usman Ahmed Kabara da ya taya na gabatarwa da Cubahiro jodo ne wanda ya bada umarni. Sai injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Jonah Comins ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.